A yanzu haka dai al'ummomin da ke garin Ibbi da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Mashegu ta jihar Niger Najeriya da ma wasu ƙauyuka da ke kusa da shi na cikin wani yanayi na tashin hankali tare da zaman makoki bayan da wasu ‘yan bindiga suka hallaka wasu mutanen yankin da dama bayan da ‘yan bindigar suka yi garkuwa da su. Bayanai dai sun nuna cewa tun a farkon wannan wata na Ramadan ne waɗannan ‘yan bindiga suka tattara mutanen yankin da dama da kawowa yanzu ba a tantance yawansu ba. inda daga bisani duk suka hallaka mutanen a safiyar jiya Alhamis bayan wani yunkuri da jami'an tsaro na 'yan banga suka yi na kubutar da mutanen. Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ci ‘yan bangar su ma sun samu nasara hallaka ‘yan bindigar da dama. Alhaji Muhammad Bakar wani mazaunin garin ne na Ibi ga abin da ya shaida mu Karshen abin da suka yi suka je suka tara su waje guda aka halbe su duka aka kashe. Kamar su nawa kenan ne aka kashe? kai wallahi mutanen na da aka kashe suna da yawa don ba bi kawai suka kwashe mutane ba an kwaso mutane a tashin ajiya an kwashe mutane shi a masa kuka so duk mutanen na da suka kwashe ba a har an biya kudi ba aka tara su waje guda kudi da aka yanka ba su da halin da za su biya kudin nan yanzu kuma ba ku san adadin wanda aka kashe ba kenan kai ba mu san adadin wanda suka kashe ba to shi ma dai wannan da ya buƙaci a saka sunansa ya ce daga cikin waɗanda 'yan bindigar suka kashe har da da kanan mahaifiyar shi. Bayan sun buɗa masu wuta suna ganin kamar duka sun mutu suka kwashe su suka daddaura su akan juna. Ɗaya daga ciki da yake bai mutu ba amma dai ya ji rauni sosai ya ɗan tuttura wasu gawawwaki ya samu ya taso shi wanda ke ma'aikacin kotu ya faɗi a wurin ya rasu shi ma ya cika. Kamar kai an ce akwai ɗan uwanka ciki ko? Eh shi ma'aikacin kotun shine ɗan uwan mahaifiyata so kawuna dai kenan. To ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa mun kasa samun kakakin 'yan sandar wasu Abiodun ta wayar salula. To amma tuni gwamnatin jihar Niger ta jajanta wa mutanen yankin na Ibbi Sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da asarar rayukar, amma an samu nasarar tarwatsa waɗannan 'yan fashin daji. kuma dole ne mu yaba masu 'yan banga kokarin da suka yi bayanin ya nuna cewa lallai sun yi nasara sosai duk da yake an rasa rayuka dama irin wannan yakan faru a haka tunda mutanen nan an kama su ba abin da gwamnati za ta sai dai ta yi ma iyalan da suka rasa yan uwansu a ta su jaje da kuma a musu taziya to kuna da adadin waɗanda suka rasa rayukansu zuwa yanzu ba mu cikakken bayanin fata dai samun sauƙin waɗannan 'yan fashin daji da suka addabi jama'a har a cikin wannan wata na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.